yayin da 'yan kwamitin mutane bakwai da mukaddashin chief jojin jihar adama mai barin gado joseph ambrose mamadi ya kafa don gudanar da bincike a dambaruwar tsige gwamnan jihar adama murtala yako da mataimakinsa bala james gilari ke fara zama yanzu haka dai wata sabuwa ta kunno inda 'yan majalisar dokokin jihar da suka sa hannu takardar tsigewan ke fazargin cewa ana barazana ga rayukansu 'yan majalisar ta bakin sakataren yada labaran kakakin majalisar mr solomon kumanga sun fai zargin cewa sun bankado wani yunkuri na kai musu hari tare kuma da sace wasunsu abinda ma suka ce ba zai razana su ba akwai barazanar cewa su 'yan majalisa da yake sun riga sun kawo zargin a tsige shi gamna da kuma mataimakinsa akwai barazanar cewa an kawo wasu mutane 'yan bindiga daɗi don ko kuma su harbe su ko kuma a damƙe su a tafi da su wani wuri a yayin da ba za su su ci gaba ko kuma gudanar da bincike wanda ake ciki ba yanzu. Kuna da hujjoji? Gaskiya mun samu tabbacecin hujja daga jami'ar tsaro da wasu mutane kuma an ce ana rarrabar da hutuna na 'yan majalisa domin waɗanda aka kawo su don su yi musu ta'addi ko a ba su san su ba so an ba su an ba su hotuna ce na 'yan majalisa saboda haka ne aka ɗau mataki yanzu kowane ɗan majalisa an aiko da jami'an tsaro don a gani cewa an kare su to sai dai kuma a martani ta maida jam'iyyar apc ta bakin kakakinta mr finance fadio jam'iyyar ta yi watsi da zargin da 'yan majalisar ke yi fa'alin da ka saka doka dole tana zama da tsoro ko ba mai binka kana tafiya kai inuwan ka maza ka zama yana binka saboda ka san zuciyanka ba daidai ba saboda haka wannan shi gaskiyar magana abin da suka yi sun sani sun taka duk wani mem adamawa in ya kwanta akan gadon shi ya sani ba don adamawa ya yi ba ya sani don son saboda haka duk shi bisa zalunci dole zaka zaka ji kaman kowa haka yake gari kowa na bin ka akai amma kuma ina tabbatar maka in da a bangaren mu ne a APC ba wani kowane memba zai kwana a gidansa ya tashi a gidansa lafiya ba wanda zai nuna masa gwamna mai son bin doka kullum a huduban da yake dare da rana kar a da jini kar a taba kowa don kowa demokrasiya ake yi to sai dai kuma rundunar yan sandan jihar adama ta bakin kakakinta DSP Usman Abubakar ta ce fa bata da masaniya game da wannan yunkuri to amma kuma ta dau dukkanin matakan matakan kare rayuka da kuma dukiyan jama'a. Ana cika ba ta mana da kullum na kare rayuka kuma dukiyoyin al'umma ba mu da ya sai mutane suna kai suna suna cika ba da harkar su na da kullum ba. Eh yan majalisa suna cewa akwai barazana da ake na rayukansu. su. to ni ma zo ne ke ji su dan gaskiya. Eh to sai na bincika mun samu bincika kana dai za mu san kuma zan da ake amma ayyukan mu na yau da kullum muna muna kai kawo yanzu dai ma ba san komai yan kwamitin binciken suka tattauna ba a zaman su na farko kasancewar ba a bar mu mu yan jarida mun shiga ɗakin da suke gudanar taron ba a wani hotel da ke fada jihar Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya